العالمين والصلاة والسلام الأكمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ بدك عصمنا لكاتب سؤولنا الشيخ علي بن الحسين أيوة إن شاء الله لا مدار نقوم ولا متعشي حرف النيل wato babin da ke farawa ko yake karshe da wato min مالك ولم ينظر به يوم فظيع أشد عليه من يوم الحمام ويوم الحشد أعظم منه حولا إذا رفق الخلائق بالمقام وكم من ظالم يقصى ذليلا ومظلوم يشدد بالقتال وشخص كان في الدنيا حقيرا يبوأ منزل النجب الكرام وعبد الله أوسع كل شيء تعالى ذره الله العنان ولم يمر به شيطان أدم مذكر ولم يمر به يوم باب وترانا فزيع ميزنني تشغى تاج أنكلي لتشوء مكة أشد عليه ولا تجمك فنانين يوم الإيمان كما رانا مطوحه wato a rayuwarsa gaba ɗaya babu wani abu wata rana da ta shuɗe masa wanda take da tashin hankali da tsanani kamar ranar mutuwa al-imamu shine al idan idza ma imamu al-mar'i kana bi baldatin da'atu ilaiha hajatun wa idan mutuwa mutum ta zama a wani gari ne da zo da sai abubuwa a garin wata bukata za ta ɗauke shi wato ta kai shi wancan gari, kuma ta diri na sun ma za ta fi bugadan wa mata gari na sun bi ayi arfin kwan tun bai san aina zai mutu to ma mutuwa na tashin hankalin da ke mutuwa wajen mutuwa to babu tashin hankalin da ya fi magana suna lokacin da ya zo da suwa yana cewa la ilaha illallah inna lil mawt sakara la ilaha illallah inna lil mawt sakara ina kalmar shahada yana cewa lalle mutuwa tana da makai ba wai ma gajin kawai ba kowa zai ɗan ji wani abu na mutuwa sai dai kawai idan mutuwa ta zama ka ɗaya to ila jinjin zai zama wani abu wanda ila ka ji shi ma baka san ka ji shi ba amma dai magagin mutuwa babu wanda ba zai ci ba to wannan magagin kuma idan ya yi tsanani idan kai mutumin kirki ne sai zai masa kafara wasu zunubanka ne ubangiji da ala yake son ya kankare maka to tun daga wannan magadi mutuwa sai mutum ya farar da zunuban kafin ya je lafiya idan kowa mutumin kirki ba ne to wahalar azabtar da shi ake tun a nan komi tabi ne kafin kuma ya je kabarinsa kafin ya je lahira allah ya kiyaye ubangiji ta lati waje a sakaratul mawti bil haq zalika ma kunta min mutahi magagin mutuwa ta zo da gaskiya wannan shi ne abin da kake kaucewa duk yadda ka kauce wa mutuwa kuma dole sai ka ne sai ka mutu kuma sai ta rike ka kuma za ka shiga ainihin magagin ka sai dai shi mumini ana karrama shi a lokacin da ake ɗaukar rana ko da ko zai fita hayyacinsa ya ji magagin mutuwan to ka kuma ana azabtar da shi ne lokacin da ake ɗaukar rana ko kuma fajiri wanda ba mutumin kirki ba wanda ya zaci kansa shi ke aikata abubuwa da sabon Allah mala'iku suna dukansa suna fitar da lansa ko suna cewa ya fitar da kansa ubangiji ta lace walau tara idin zalimuna fi zamaratil mauti والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الخلد بما كنتم تقولون على الله غير الحق وبما an عن آياته تستكبرون ubangiji ta'ala ala ce da za a nuna maka lokacin da azzalumai bude mujrumai masu saba ubangiji subhanahu wata'ala da za a nuna maka ko da a majiki ne kaga lokacin da suke cikin magajin mutuwa da kaga al'amari mai girma da kaga babban al'amari yace lokacin da suke cikin wannan magajin mala'iku suna shimfiɗa hannayensu suna dukan su suna cin kuɗa na yanzu da duka suna dukansu, suna cewa aka yi zuwa ku ku fitar da kawunan ku fitar da rayukan ku da kanku ku fitar da rayukan mala'iku na dukansu, ana cewa ku fitar da rayukan ba su iya fitarwa mala'ika ne zai zare amma na dukan ka ana cewa ka kawo da kanka Allah ta'ala ce yau za a saka musu da azaba ta walakanci saboda sun kasance suna yi wa Allah ta'ala karya kuma suna girman kai daga ayoyin ta ta'ala ba sa imani da su ko ba sa aikin su ya zo a hadisi ingantacce inda imam mutum da zero ta wani manzo Allah ta sallama ya ce idan mutum mutumin kirki ne mala'iku idan sun zo wajen ɗaukar ransa don kuma da zai mutu to mala'iku suna zuwa idan mutumin kirki ne za su ce ya ayyana ayyatu an-nafsu tayyiba fi jasadi tayyib ukhriji إلى روح وريحان ورب غير غضبان يا kai wannan ran mai tsarki wanda yake jiki mai tsarki ka fita zuwa ga rahamar Allah da ƙanshi zuwa ga Ubangiji wanda bai fushi da kuma haka nan a fita ran ana karrama shi har a fitar da ranta. idan an fitar da ran nasa kuma za ta fi da ran sama a keta sama ta ɗaya ta biyu duk inda aka ji ana marhaban bin tsayi ba fi jasadin tayyib ma da da rai mai tsarki mai tsafta a cikin jiki wanda yake mai tsarki dama in zuciyarka ta gyaru da sauran jikin gaba ɗaya zai gyaru haka za a yi da karrama shi a buɗe masa kofofin sama a tafi da ruhinsa alamar ɗan aljanna ne amma idan mutum ba mutumin kirki ba ne Malayu dukan ka za su yi rai sai ya ayyuka nafsul khabitha fi jasadil khabith ukhrijī wa abshiri bi hamimin wa ghassatin wa rabbin ghadabani sai su ce ya kai wannan ran wanda yake ba na gari ba matsiyacin rai ne saba wa Allah ta'ala kuma mai wa Allah shirka ka fito kana cikin jiki kuma mara kyau jikin ma mai sabon Allah mujrimi sai a ce ana masa albishir da ruwan zafi da kuma ruwan tiwa irin na yan wuta kuma Allah ta'ala ya kushe da shi sai a mika da shi sama sai a ce waye ne a ce ai wani rai ne wane ne sai masu gane sama su ce la marhaban bin nafsil habib fi jasadin habib ba a maraba da rai wanda yake mujurmi a cikin jiki wanda yake mujurmi sai su ki buɗe masa kofa sama duk inda aka ka ba za a buɗe kofa ba a sama shi ke nan ƙarshe sai a dawo da shi ƙasa duk wani nan sai ƙasa kuma to wutar da zai tafi ba za su fasta wajen abuwa ba sama abuwa ba sama ba za a buɗe kofa kofofin sama don ka ji an yi sama da yan mutum to mutumin kirki don mutumin banza ne kasa da a yi da ran to lokacin da ake ɗaukan rayukan wurin da ba mutane kirki ba cikin wadatanci za ka kira ne rayuka sai ga wani har ashar ma yake ina abubuwa yare da inda zai yi to ubangiji ta ala ya ce dan adam babu ranar da ta shige masa a rayuwarsa ta duniya mai tsanani kamar ranar mutuwarsa kuma kowa mutuwar nan tana jira kullu nafsin ka maut ba wanda ba zai mutu kuma baka san ta yaya za ka mutu abun da sauki zai zo ko da tsanani sai ta wayo mun hashi a zama min haulan idza wa kafal khala'iqu bil waqal wa yawmul hashri amma ranan taron jama'a ranan taron alkiyama a zama min haulan ya fi shi a mutu ya fi ranar mutuwa ga wanda duk tsomi sabi ne tashin alkiyama kuma ya fi abun tsoro fiye da ne fiye da ranar mutuwa idza waqafa al-khala'iq bil maqami idan halittu suka saya bil maqami a wurin hisabi inda za a tsaya a hisabi to wannan kuma shine babban abun tsoro wanda ubangiji ta zai kushi ranar da za a kusanto da rana tsakaninta da kanka da wuce min ɗaya ba ko mil na tafiya ko kuma wato mil na wanda ake sa kwalli da ko ta dinga ta farfasa gumi ya dinga gudu tafiyan shekara saba'in kowa gwargwadon muna na ayyukan ta gwargwadon inda kubi zai kama ta wani kubi zai haɗe shi ranar damuwa da tashin hankali da tsoro baka san menene makomar ka ba kana tsaye za a zo a kafa ma'aunai na na auna ayyuka na ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا لا أكفى تفكر يوم تأتي الله فردا وقد نصب الموازين القساط وهزفت السطور عن المعاصي وجاء الغم مكشوف البلاد في كل سنة نشمل أكفى أكفى لا الله أيها أيضا الله فارم مكة سعدي تقولنا أواري مونا ذلك وحاكم الله الله بتسمي نيني مقوما كما وانا رانا رانا أبو قروني فما ينسج قروني تكون أنا الدنيا فبعد ذلك أبو قروني yasa ubangiji ta ce wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa inna al-jannata hiya al-ma'wa inda kai tsoron wannan tsayuwan ka hana ranka son zuciyarka bin son zuciyarka to aljanna ita ce makoma don ubangiji ta ce alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmi ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun duk wanda ya imani bai tuka da imaninsa da shirka da sabon Allah yana da aminci ranar alkiyama kuma shine shi yayi ba da wannan tashin hankali amma baka gyara ayyukan ka ba kana cikin tashin hankali sai sa ake mana gargadi da wannan rana ranar wattaku yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun mu ji tsoron rana da za mu koma zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ai mana hisabi kowa a cika masa sakamakon ba ba mai zaluntan ka abinda kai haka za a ba Allah yana mana gargaɗi da wannan rana wailul lil mutaffifin الذين إذا كانوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوه يخفرون ألا يظن أولئك أنهم مخوفون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين فلا صابع على كان توي موت باقى تنانين ذا أتاشيك نيران القيامة فأنا نزاع ميدا كي أدبان مبكين تعالى أي مكة تنبيوي باب الترجمان باب نبي سر واسقانين تقال الله كيفي الله يتنبيك عشو kuma dole ka bada amsa yi kaza yi kaza gaban ka ma su yi magana ba idan ka fara bada amsa kai ƙarya to sai Allah ya rufe bakin a yau mana naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktubun to da ka hannayen sai a rufe su abin nan bakin a rufe shi a sai hannayen su yi magana baki abin nan kafa kai magana duk gaban ka sai su yi magana kowa da irin kanan sabon Allah da kai to za su yi magana ranar da za a dinga aibanta mutum kai dan wani sai ka wani ba yi kaza ba kai ne kai kaza yau ba tun da kai ranar tonon asiri a nan duniya ka yi ta zaɓin Allah ba wanda ya zama in yanka je lahira sai a tona da a nan duniya za a san abubuwan da kake kira wani ya ga ko magana ba zai maka ba ranar kiyama a gaban halittu za a buɗe ta mutum yau mata biyar ko wujuhun وتزوج وجوه فأما الذين تودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين يبدل وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون ranar da fuska wata fuskokin su yi fari wasu fuskokin su yi fari wanda ba ta yi baki ya kafurce wa Allah ne subhanahu wa ta'ala ta ce ba ku dandani azabar wutar jahannama saboda kafurce wa Allah da kuka yi amma wanda dukkan ka kai fari kuma yana cikin ramar Allah su ne mummune bayan Allah na gari duk yadda abun ya rikice duk yadda ya lalace duk yadda ya zama abun tsoro in dai kai mai imani ne mai tsoron Allah yadda ya kamata to kai ka kuɓuta daga wannan sharrin gaba ɗaya ka kuɓuta daga ranar da sharrin ka a watsa ki? inna ma nujibukum li wajhi Allah la nujibu minkum jaza'an wala shukura إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قم قليلا باشيوا <laughs> كان شعره مستديرا <laughs> وبنن يوفون بالنظر ويخافون يوما كان شره مستديرا يوفون بالنظر ويخافون يوما كان شره مستديرا suna cika alkawarin da suka yi wa Allah su bayan Allah na gari suna tsoron ranar da sharrinta watsuwa yake ita ce rana alkiyama to kai in ka ji tsoron Allah kuma ba za ka samu wannan sharri wannan azaba sai mutum ya ji tsoron Allah kada ya zama mai kafin Allah zai rena kanka a wannan rana za ka rena kanka kwarai da gaske ranar da ido zai rena fata kashi akan afkaru tarhaquhum zina kaga ido ya ya kaskanta ga kaskanci mutum gaba ɗayan sa ya kaskanta kaskanci ya shiga sai kai to a nan duniya ka zo ka yi ibada ka bauta wa Allah ta'ala ka yi sai ka je lahira ido ya daina fara wujuhun yawma idin khashiya amiratun nasiba so da ka ko wasu fiskokin suna makaskanta a wannan rana za su shiga wata tafla haniya tutsa min ainin zai salamu da amun illa wa ruwan zafi za a ba mutum abincinsa kuma kaya ba zai da kai ba duk wannan ranar ita ce yawon ce to wannan ranar ta fi komi ban tsoro ta fi tashi a kiyama ban tsoro abin nan ta fi ranar mutuwa ban tsoro ita ce ranar alkiyama kuma ba wuta ne za ta dinga kora mutane kamar yadda zai mace wa akhiru zalika narun tasrudun nasa min al-adani ila al wuta ne za ta dinga koran su tana kora su taqilu haythu qalu inda lokacin kailula ya mutu ita ma lokacin kailula zai mutu inda za su kwana za ka kwana ba za su yi bacci ba ne a'a in ka juya bayan ka wuta za ka gani dole ka kama gudu kawai kar a je wannan wuri فانما لا يكون فرض سكيو المتعن وجاء ربك والملك صفا صفا فانما هو قال شيء ارارا دا الله ارارا نقوم سلطو شلون ما تيامت وفاشا وفاشا قولا فرأيت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم من بعض idan an ce za a tashi ranar kiyama kirara ai ta tace maza da mata shakin kuna duba shakin ai inda wani ma zai shagala da kallon al'aura wani ranar manzon sa ce la la al-yawmu al-yawma ashaddu min an yanzura ba'dhum ba'd wannan ranar tsananinta ya wuce a ce wani ya duba al'aurar mu ya wuce wannan su rana ne wanda girgizanta da tsoronta da firgicinta babban to sai mutum ya ji tsoron wannan ranar ya gyara imaninsa يتي وكم من ظالم يقصى ضليلا ومظلوم يشدد بالخصام وكم من ظالم ديوى الظالم وكون من ظالم توني يقصى داء النيسا الداشئ ونرانا ضليلا هنا مكفل وتنيسا داء لدى ذاك ذو جموني تارو هو جموني مسلم بابا وانا كيف سنيوان جيكا ورنسا فيه كيف تنكبار مجي كيف تنكبار مجي كيف تنكبار مجي كيف تنكبار مجي to haka za rana alkiyama a nisan tashi kan gare bai sai matso kusa ba kuma zalilan yana makaskanci a nan duniya kuma ya nuna izza ya yi amfani da sa ko karfinsa ko dukiyarsa ya zalunci wani ranar lahira kuma ido zai raina fata wa mazlumi da yawa kuma wanda aka zalunta yushaddidu bil khisami shi kuma yana tsanantawa bil khisami wajen husuma wajen neman haƙƙin shi a zalimin ya zo kasance wanda aka zalunta kuma yana cewa ka biya ni haƙƙina ka biya ni haƙƙina ina tsanantawa wajen husuma wato wajen neman a biya shi haƙƙinsa ya zo a hadisi idan wani ya kashe wani mutum zai zo da kansa a hannu a ranar alƙiyama ga wanda ya kashe shi ne ya ce rabbi salhu lima qatalani ya rabbi salhu lima qatalani ya Allah ka tambaye shi me yasa ya kashe ni ko fi ma qatalani don me ya kashe ni akan me haka za a zo a tambaya a biya shi haƙƙinsa to bari in ka kaci dukiyar wani duk abin da ka ɗauka na ɗan adam ka zalunce shi in bai fi maka ba sai ka biya shi ranar kiyama in baka biya a duniya ma za ka biya a kiyama sai sa magana ba sai man kana li aqihi inda humar zamatu falyatahallalu yawma ne qabli an la yakuna thamma dinar wala dirham duk wanda ya zalunci dan uwansa to su warware a nan duniya tun kafin a je ranar da babu da babu azo ba da babu azo idan kana da kyawun ayyuka a biya da su in babu a ɗauki zunuban wancan a tura ba ka zama muflis muflis a duniya shine wanda ya kuɗi suka ƙare ya yi arziki arzikin ya ƙare yanzu ba da kawai ya zama abin tausayi to sai manzo Allah ya ce a tazaruna na manin muflis kun san waye muflis sabai suka ce wanda kuɗin da suka kare ba kuɗi ba kadara man la dinara lahu wala mata manzo Allah ya ce wannan karamin muflis kenan in na duniya ne kawai ai da sauki al muflis man ya'ti yawm al qiyamati bi salatin tammatin wa siyamin tamin wa hajjin tamin wa ya'ti wa qad shatama hadha wa akala mala hadha wa zalama hadha wa qaraba hadha wa safaqa dama hadha ويؤتى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته أخذت سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم طرح في النار مفلس wanda zai zo ranar alkiyama da azumin sa take ke sallar sa take ke aikin hajji duk ayyukan da ake bukata na alkhairi kai to amma sai a samu ka zagi wannan ka zalunci wannan ka ci dukiyan wannan ka bugi wannan ko ka zuba jinin wannan sai dinga ɗaukan cewa ayyukan mutum ana biya wa intan ana ta biya don ba kuɗi a wannan ranar sai dai a biya da lada har ladan ya ƙare gaba ɗi nasa bai gama biyan zaluntan da yawa sai a ɗauko zunuban waɗanda ba a biya ba a rage musu ka zo ana tsora masa ana tsora masa a ƙarshe a jashi a jashi ya a wutar jahannama wannan shine wanda ya asara duniya da lafiya babban mai asara ne kana Allah kana azumi kana zikirin Allah ka kaurace wa sabon Allah ka samu jari shiga aljanna a sai kana ta wani wasu kake nema wa jari sai wani wanda bai damu da ibada ba da ka zalunta sai ka je ka bashi lada ya cika ta da nasa ya je ya tafi aljanna ko kuma ka tafi wutar jahannama a zama mutum ya aikin banza kenan ko sai dai kina wannan ranar duniya ba komai bane ba za ka zalunci wani ba in kana kina wannan domin zalunci sun duniya ne yake kawo zalunci to addinin ka ya hana ka zalunci ko hankalin ka ya hana ka don zalunci tafiya ne na ɗan adam Aka haka ubangiji ta ala ina rukana zaluman jahula zaluman jahula azum wal jahl wato da zalunci da jahilci tafiya ce ta ɗan adam sai dai ka yaƙe su ka yaƙi jahilci ka zama mai ilimi mai fahimtar addini ka yaƙi zalunci ka zama adali amma zalunci ɗabi'a ne yasa abu zai bin wata da yake cewa azulmu min shiya min nufusi fa in tajid za'ifatin fa li illati la yazlim zalunci ɗabi'a ne na rai in ka kauni ba ba azami ba to akwai hudu dalilin da yasa bai zama azami akwai sababi to in ko guda hudu ne yanzu eh, abin nan eh, almawar da cikin adabul dunya wa din yace ɗaya daga ɗaya daga cikin ba guda hudu ne duk wanda ka gaba a zalimi ba sai daga cikin abu hudu ne ana shi zalimi ko dai ya zama mai addini ne mutumin kiri ya samu dinun hajji addinin sa ne ya tsare shi bawan Allah sai sa bai zama a zalimi ba saboda tsoron Allah sa ko kuma akalin zafir hankalinsa ne ya tsawata masa hankalinsa ya kai ya koya masa zalunci ba abu ne mai kyau ba sai za ka wani kafuri ne amma ba ya zalunci hankalinsa ya tsawata masa don shi ma bai so a masa ba sannan sultanin qahir shi na uku a samu hukuma da karfi mai hana zalunci duk wanda ya za a ɗanɗana masa kuɗarsa to ni ko ba don tsoron Allah ba ko don tsoron hukuma ba zai zalunci ba za a samu yan fashi da makami da yan ta'adda da ɓarayi da sauransu so da tsoron hukuma to shi ne galibi wanda ka gaba a azzalimi ba galibi tsoron hukuma ne ba tsoron Allah ba don addini yana rauni kaɗan ne wanda tsoron Allah yake ana su zalunci in sun samu dama za su yi kaɗan ne wanda hankalin sai ke ana su zalunci amma an samu tsayayyar hukuma za a ga zalunci ya yi kaɗan a ƙasa musamman a ce ana shari'a musulunci kowane azzalumi ga hukuncin nan ko a kashe shi ko a yanke masa hannu ko a yanke hannu da ƙafa ɗaya kaga wannan shine zai hana ba za ka yi zalunci ba amma za a ɗan tsaye ka na wata biyu a an ɗau ne kawai gobe ma da ka sake ka je ka kai training ma na zalunci wanda za baka yi wanda za baka iya ba kamar za a samu hukuma tsayayya wadda ake tsoro to a zalimai za su zama yan kada amma in ba haka wa ta sai dai ba a samu ne ofarta ba za ka tada kai na ihu azzalumai shugabanni azzalumai ran da aka tsora shi kan shugabanci zai zama babban azzalumi a sai dama bai samu dama ba ne bai samu dama ba ne to kaga wannan shi sau biyu na hudu kenan wanda zai hana ka zalunci shine rashin samun dama shine ajazun sadun gajiyawa mai hana mutum zalunci addinin ka bai hana ka ba hankalin ka bai hana ka ba hukuma ba ta tsaya akan hana ka zalunci ba to yanzu abin da ya hana ka zama azzalumi rashin samun dama ana tsora ka akan wata akan wani shugabanci na dukiya shikenan sai aka ka zama azzalumi a sai dama ba tsoron Allah ba ba tsoron Allah ne hana ka ba to mutum zai gyara wannan amma idan addinin ka ne ya hana ka zalunci da ka samu amma sauran abubuwa kuma ba lada ba alhaki ko ma za ka samu alhaki idan kai kai kai zalunci ka kasa yi ya ka gajiya to wannan za a rubuta maka alhaki ma kai wannan zalunci to da hadisin idan ta kallu limani bi sayfai ma fal qatil wal maqtul fi an-nar qalu hadha al-qatil wa ba'd maqtul qala innahu kana harisan ala qatl to da ka dole za su kashe juna in wanda Allah mutum biyu wanda aka kashe da wanda ya kisa duk yan wuta ne babai suka ce wanda ya kisa ya kuma san alƙalami ne wanda aka kashe ba manzo Allah ya ce ai dama shi ma yana kwaɗayin ya kashe yan ɗan uwansa ne bai mu dama ba ne saboda ka duk wuta za su kai to addinin ka ya hana ka zalunci shine daraja idan ba haka ba kuma to za ka da kushin ubangiji ta ala azzulmu zulmatun yawm al-qiyamah ittaqi zulma fa inna zulma zulmatun yawm al-qiyamah kuji tsoron zalunci zalunci duhu ne ranar al-qiyamah وشخص كان في الدنيا حقيرا يبوأ منزل النجب الكرام وشخص سوى ذاك جمتون كان حقيرا يا زما هنا يا كسر سوى لا في الدنيا الدنيا وتولى أكهنا in yana wuri ma ba a san yana wuri ba in ba nan ma ba a cikin ba amma yi za a zaunar da shi ranar alkiyama manzilan nujubi masaukin zaɓaɓɓun bayan Allah alkirami masu daraja wato aljanna kenan sai ka rena mutum a nan duniya sai baka ɗauke shi wani ba miskini sai ka je aljanna ya ka same shi sai je shiga aljanna kuma aljanna ma ta ƙulul amma a nan duniya ba ɗauke shi wani abu kawai da zuwa hadisi rubba ash'aka a gabar madafu'un bil abwab law aqama ala allahi la abarra la abarra da yi yiwa za a ga mutum busu su kura kura sai ka rena shi amma da zai rantse da Allah talauci ne masa yawa kawai amma akwai imani da zai rantse da Allah ya ce sai an yi ruwa yau kuma sai Allah ya yi ruwan don kada ya kafara in ya ce wallahi tallahi yau za a yi ruwa sai a yi ruwan don Allah su kubutar da shi ba sai ya yi kafara ba matsayinsa ya kai haka a wurin Allah ta'ala to za ka raina mutum amma yana da imani to da imani abu ne a zuci da tsoron Allah ba a ganin sa yana da imani da tsoron Allah da ba ka tsammani ترى الرجل النهيل فتزدريه وفي أصوابه أثر حصوب kaga mutum siriri kare na ji amma cikin tubajin ka akwai zaki sadauki ma'ana jarumi ne sai an kama kokowa ka ga ya daga kato sama ya buga shi za ka rena mutum ka ɗauka kamar ba wani ba ne a sai akwai imani a tare da shi da tsoron Allah sai ce za ka ga mutum a cikin jama'a ba kowa ba amma ya lahira aljanna irin aljanna manya-manyan mutane zaɓaɓɓu saboda ya ji Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa man yuti Allah wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allah alaihim min an-nabiyyin wa as-siddiqin wa ash-shuhada'i wa as-salihin wa hasuna ulaika rafiqa duk da ji Allah ya bi manzon Allah ta sama za a tashi shi ranar kiyama tare da annabawa da siddiqai da shahidai da bayin Allah na gari ba da lada abokanin tafiya aljanna in wacce aljanna zai shiga to ka gyara imaninka da tsoron Allah yubarwa'u ayyunan zalubo wato abin nan yi gbogbo yi julotu ana zaunar da shi wadari na tabbawa uddara wani imana tabbawa uddara suka zauna a madina wani imana suka zauna wa imani ma'ana su suka rungumi imani ke suka rungumi imani kalilan ya uja bin muhakkar bi wanzila wa la tabiya an aikihi mutahawwala wa aqim bihi maganan ta'arrahu manzila أحق عباد الله بالمجد والأولى نبي له على الجنان مبوع مبوع أي منزل الجنورين والسوء يتي وعفو الله أوسع كل شيء تعالى الله خلاق الأنان وعفو الله أفوى ألا أوسع كل شيء شيء كون أبو يلوى عفوا الله تنادي يلوى تعالى الله الا هذا وكذا خلاق الأناني ما هل يستمتع لكيه al'ana ma'anan sa kare wato abuwan Allah ta yi wajen komi kamar yadda ya zo a Qur'an wa rahmati wasi'at kulli shay rahama ta ta yi wajen komi da komai ya zo a hadisi sabaqat rahmati ghadabi rahama ta ta rijayi kushina to ma'anar wannan duk yadda ka lalace duk yadda ka lalace idan ka tuba zuwa ga Allah ta'ala Allah zai karbi tuban kai maka rahama saboda ba irin dan adam bane wani in ka masa fushi har abada da zai yafe maka ba dan adam ne to amma ubangiji ta ala shi yana yafiya idan ka yi fushi idan ka yi masa laifi zai yafe maka uzuri ɗaya sai Allah ya yafe maka sai sa ne ce idza ka zara sadiqu ilayka yawman fajalil amma sawihi kathira fa inna shafi'i yarwi hadithan anil muhtari inna Allah yanmu bi udri wahidin alfa kabira wato uzuri ɗaya sai Allah ya fi maka manya-manyan kuka guda dubu to shi ubangiji ta ala gafuru ne rahi mai gafara ne mai jinkai to saboda haka karka ɗebe tammani daga rahamar Allah ka dinga tuba kana koma zuwa ga Allah ta'ala قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم كركة إبتا مالي الله komai ne rufukan ka tuba Allah ta'ala zai gafarta maka kuma yace ya ibn adam law ataita li biqurab al-ard khadaya thumma laqita li la tushriku bi shay'in ta ataita bi qurab da za ka zo da cike da kaza da laifuka in dai ka sani baka bi shirka ba zan gafarta maka ya ibn adam لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرت لي لغفرت لك ولا أبالي ذا ذنوبانك ذا تبقى سمع ولا تكيف adadin gizagizan sama da sai sannan ka nemi gafara na sai gafarta maka ban damu ba in ji ubangiji ta na ma za mu bi azabikum in shakartum wa amantum bi Allah zai da azabtar da kai in ka gode masa ka imani ka tuba sai zai amfana da wani gode da wani azabtar da kai da zai yi ba saboda ka sai ya fi maka kawai to wannan ko in ka san wannan cewa rahmar Allah mai yalwa ba za ka yi gaggawa kai mutum kuta ba don wannan ba da sai ne yau ba ba za ka yi gaggawan kafurta mutum ba kuma don kafurta mutum shine ka kafure shi daga rahmar Allah gaba daya a sai akwai ni. wuta ma sai ya mutu akan kafurci kafin ne ka kai shi wuta kafurta shi sai an tabbatar da kafurcin sa tukunna ta hanyar ilimi da da tsaye da mutu to shi yasa ila hali sunna wala na tsaro li ahadin li ahadin bi jannatin wala mu ba ma yin sai mu sai mutu mu sai tabbata na aljanna sai dai wanda aka yi albishir da aljanna wanda ubangiji ta ala musu albishir da aljanna manzo Allah musu albishir da aljanna to Allah ba su aljanna amma in ba wannan ba za mu ce tabbar wane yana aljanna ba kuma haka nan ba za mu ce wane na wuta ba matakar musulmi don Allah zai iya zafarta ma. sai dai narju lil mu'min wa nakhafu al muslim duk wanda yake mutumin kirki ne muna tammata masa aljanna amma ba yake ne wani dan mu san zuciyar ka ba duk wanda yake mutumin banza muna tsorace masa shiga wutar jahannama amma ba tabbas ba ne bayan gini ba ne saboda ba san ko Allah ya kalle shi da ido rahama ya gafarta masa zunubansa ba gaba daya sai tafi aljanna don wa yakfiru ma duna zalika liman yasha duk abu ba shirka bane Allah yana gafarta wanda ya ga dama sai tafi aljanna tare to kaga wannan ba baka san shi ba tunda baka san shi ba ko kar kai gaggawan cewa Allah da zai gafarta muku ba shi yasa wani da yake wallahi la rasulullah bi fulani yace Allah da zai gafarta wa ne wa Allah ba ta wani malaika ne ga manzana manzana ya ta Allah alayhi Allah ga fi'l fulani fa kan ghafartu lahu wa habartu amala wa ake ran bawo da zan gafartawa wani ba Allah ya ce wannan shishiki ne cikin al'amarin sa yace na gafarta maka sai kuma na fata maka ayyukan ka ayyukan ka sun lalace to ba a shishiki cikin al'amarin Allah ka riga ɗiban mutane kana je ba su autar jahannama don mutan ba ta ka bane rahamar Allah tana da yawa tana da yalwa rahamarsa ta riga ya kushin sadakar kai gaggawa sai dai ka tsorace wa mutum amma ba kai yanke ba matuƙar musulmi ne malai sai har kunnuni harafin da ke fara da nunu bai san da suke karshe da nunu ilahun la ilaha siwa witrun ra'ufun bil bariyati umtinani uwahhiduhu bi ihlasi wa juhdi وشكري بالضمير وباللسان وأسأله الرضا عني فإني غلبت النفس في طلب الأمان وأفنيت الحياة ولم أصنها وتبت إلى البطالة والثواني إليه أتوب من ذنبي وجهلي وإدراكي وخلقي للإنان للعنان إله الله تعالى شين أبو بوتا معنى الله إله لا إله سواه بابا موسى لذلك سواه ونسى وفي شيء كأين يتنتنت أبو تامسا witrun kuma shi kaɗai ne raƙofin mai jin ƙai bilbari bariyati ga talikansa yana tausaya bayansa ni. kuma ma'abocin baiwa ina yi musu zama ilahun la ilaha siwa Allah abu bauta ne ba bauta da gaskiya sai shi ai la ma'budu bi haqqin illa Allah wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim Allah ta'ala shi kaɗai ne abu bauta da gaskiya wannan kalma ita ce kalmar tauhidi ita ce kalmar musulunci kuma ita ce mabuɗin aljanna sai da ita za a buɗe maka aljanna ta shiga duk wanda ba da la ilaha illallah ba zai shiga ba zai shiga aljanna to da ka ubangiji ta'ala shi kadai ne babu abun bautawa da gaskiya sai shi saboda haka ka bauta masa shi kadai ba tare da ka masa wato ainihin wato shirka ba sannan kuma zikiru Allah ta'ala shi kaɗai shi ne ma'anar wikiru ba yi da ɗan uwa ba yi da abokin tarayya ya zo a hadisi wannan yana da cikin suna ubangiji ta'ala inna allaha wikrun yuhibbul wikra Allah wikiri ne yana so wikiri mana Allah maka ɗaya ne yana son sallar wikiri don ƙwaya ɗaya ce ita wikiri ake ko kai guda uku don ɗaya ba ta da damuwa to Allah yana son wikiri sannan ra'ufun Allah mai jin ƙai In bilbariyati da halittunsa zun filani ma abokin baiwa ne wato Allah ta'ala yana tausaya wa bayansa kuma yana yi musu baiwa wanda ne kala kala kuma fil ardi jami'a Allah ne halitta dukkan abin da ke bayan ƙasa gaba ɗaya yanzu ɗan adam sai dai abin da aka kai haramun ne su kuma su ta kirga zuwa amma ka duba dabbobi na ni'ima ka duba tsirrai ka duba ruwa da menene duk abubuwa da ima Allah halitta su saboda ɗan adam kaga ya masa baiwa ta kashi to sannan bayan nan kuma zai tausaya masa a lahira ra'ufun bi bariyati wato tausayin da zai yi wa ɗan adam a lahira idan ɗan adam ɗin ya tausaya wa kansa a nan duniya ya yi wa Allah da'a don wa kada bil mu'minina rahima Allah yana jikan mu'minansa ne kawai su kaɗai yake wa rahama amma idan kai baka tausaya wa kanka a nan duniya kai wa Allah da'a ba to ba za ka samu rahmar Allah gobe kiyama duk wanda bai bi Allah ba bai da wannan rahama ne yasa ubangiji ta ala ce wa minan nas man yashri nafsahu ibtida'a mardati Allah wallahu rabbukum bil ibad daga cikin mutane akwai mai sai da kansa don neman yardan Allah ya sadaukar da kansa wajen yi wa Allah da'a don ya samu yardan Allah daga cikin mutane akwai irin waɗannan sai Allah ya ce mai tausaya wa bayansa ne wallahu rahufu bil ibad akai masu sadaukar da kansu wajen da'awa Allah ta'ala sai za su samu wannan jin kan ranar alkiyama amma kafiri da mai shirka kwata kwata ba zai samu rahmar Allah ko fadewa ko fada ba wani bakin ciki da za a yayi masa ranar alkiyama yasa da maza su ya ce man nafasa an muslimin kurbatan min kurabin duniya nafasa Allah anhu kurbatan min kurabin yawm al-qiyamah wanda ya yi wa musulmi bakin ciki na duniya Allah zai yayi masa bakin cikin lafiya wani ya shiga damuwa da sauran sai ka taimake shi in ka yi masa bakin ciki da Allah zai yayi masa bakin irin wannan bakin ciki ko kutankwacin irinsa a lahira to sai imamu nau ya ce wannan hadisi yana nuna cewa dukkan mai tausaya bayan Allah yana yayi musu damuwarsu to Allah wato zai zai cika da imani yana yayi musu damuwarsa ko da shawararsa ko da dukiyarsa ko da al'ummarsa to wannan irin wannan mutumin zai cika da imani yake domin da kafuri ba za a yaye masa bakin cikin lahira ko kwaje ba mumin ne ake wa bakin cikin lahira Ko da aka taimaka bayan Allah da tausaya musu alama ne na cewa mutum zai cika da imani to ubangiji subhanahu wata'ala bai tausayin bayin ka ne sai ce uwahiduhu bi ikhlasi wa juhdi wa shukri bi sabili wa bi lisani uwahiduhu ina kade ta Allah bi ikhlasi da tsarkin zuciya na ko ka ce da takewa na wato bana masa shirka wajuhudi da iya kokari na haka nake abun nan kade ta Allah ta'ala domin gurgurdan ibadan ka gurgurdan imanin ka zai karfi yazidu bi ziyadati sai ce wa shukuri da kuma godiyar da nake masa duk zamiri da zuciya da wa bin lisani da kuma harshe na abdamir shine zuciya a asalin abdamir abin da aka boye to zuciya ana ce mata zamir saboda a boye take ana ce mata tarira boyayyen abu saboda me ana ce mata kuma ni tana yau maka wannan gobe maka wannan to tsarkake Allah ta Allah tare da ikhlasi to shine ta shi na hakika ba za ka zama mai tauhidi ba sai akwai ikhlasi a tauhidi ka ba za ka zama mai imani ba sai akwai ikhlasi a imanin ka shi yasa kalmar la ilaha illallah ake ce mata kalmatul ikhlas kamar da ake ce mata kalmatul tauhid saboda bayan ka ka bauta Allah ki kaje kuma ka kaje ta shi sai kai wa duk wani abun bauta wanda ba Allah ba tawaye فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها duk wanda ya kafurce wa tagutu ne duk wani an bauta ba Allah ba yi imani da Allah to ya riko da iya mai karfi ta ce la ilaha wanda ba za ta yanke ba to kaga kore shirka da kore duk wani abun bauta cewa ba abun bauta bane a zuciyarka to shine ke tabbatar da imaninka don la ilaha illallah nafyu ne wa isbat ba an bauta da gaskiya sai ka ce sai Allah amma kana bauta Allah kana bauta wani abu ko ka yi da wani abu ma abun bauta ne ba Allah ba to wannan gaskiya ba tauhidi bane ba tauhidi bane domin dole sai ka kafurce wa duk wani abun bauta wanda ba Allah ba ka tabbatar wa Allah ibada da nan ka sannan ka zama mumini zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir sai ka yi da Allah shi ne gaskiya abin bauta da gaskiya duk wani bauta da ake bauta ba Allah ba to abu bauta ne wanda yake da barna ba gaskiya ne bauta to shi yasa la ilaha illallah tana da shaukai wani ya ce alayka la ilaha illallah miftahul janna ina tambayar wani da cikin magabaci yace to la ilaha illallah kan ba mabudin aljanna bane aka ce kafa ne ta zaka shiga aljanna ai sai ce ma min miftahin illa wa lahu ahnan in ji ta bisani da mu aknan su ta halaka wa ila kan duk wani makulli a duniya makulli to yana da haƙora idan ka zo da makullin mai haƙora sai a buɗe maka in ba haƙora kuma bai zai buɗe ba ka je duk wani kwanon duniya da ake buɗewa ka je da masilla ka gani ko allura ka ce za ka buɗe zai buɗu saboda ba haƙora haƙoran ma in suka saba sai ka ga bai zai buɗu ba to je sai da haƙora to kenan la ilaha illallah sai ta cika shawadanta kafin ne ta iya buɗe maka kofan aljanna ka shiga shauƙin ko guda bakwai ne duk da ya ƙara ya ce sun takwas ne amma yanzu takwas shi ne ma'anar la ilaha illallah ko ya shirka ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa insiyajin wal qabul laha wa zida saminuha al-ishraq minka bima fi wal ilahi min al-ashya'i taquliha to ya samu ilimi ka san ma'anar la ilaha illallah fa'lam annahu la ilaha illallah sai ka samu ilimin hakan yin tukunna amma kana faɗan la ilaha ba baka san ma'ananta ba sai ba ta da amfani a wurin domin sai ka san ma'ananta ka san tana tabbatar da tauhidi tana kore shirka shi ne ka san la ma'buda bi haqqin illa ake nufi da ba bauta da gaskiya sai Allah haka ake nufi da la'ila ilaha illallah sannan shi kenan sai ka maka amfani sannan ya zama kana da yaƙini ba shakka kake yi ba idan kana shakka a abin nan Allah shi kadai ne ko su biyu ne to babu imani kenan a tare da kai dole sai akwai yake sannan sai ka faɗe da gaskiya ba da ƙarya ba ba irin imanin munafukai wanda zai zo dama cikin shakka yake kaga shakka imanin munafukai ne sannan kuma in yazo ya ce ma ya yadda da ba ku da gaskiya sai Allah ya faɗi da lawan ƙarya yake yi Allah ya ƙarya ta shi ba gaskiya yake yi ba sannan a samu ikhlas ikhlasi shine kore duk wani abota ba Allah ba Allah shi kade kake bauta shi kade kai da dadi sannan a samu mahabba lalle la ilaha illallah kana son ta kana son Allah kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan baka son Allah to kai ba mu'mini bane sannan zama ka karbi la ilaha illallah ba ka kore ta ba za ka ga maka ita kai da ita ne ka karbe ta kana ka kayyada da ba an bauta da gaskiya sai Allah ne don za ka iya ka san ma'ananta ya zama kana da yaƙini amma kuma baka karɓe ta ba ka yi raddin ta ga irin imanin mutanen fir'auna kenan wa jahadu biha wa taykanatha anfusuhum zulman wa uluwa sun sani sun san ba ta da gaskiya sai Allah amma sun ka yi kare kai saboda girman kai to sai ka karɓa ka yi dakin kenan ko kafin ta zama kame ta zama imanin ka ai Abu Talib yayi da ba bauta da gaskiya sai Allah amma tunda bai karba ba bai zama mumini ba ولقد أتيت, أتيت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو جدار مصبة لوجدتني سمعا بذاك مبينا إذن أطع ديني كشيني عن ديني يا تدخلني عن ديني أما إذا بإيمان يجيب بأنفعي إذا بكرمه بأنفعي يجيب sannan akwai insiyar shine jawuwa abinda la ilaha illallah wanda ce kai kana yi yanzu wani yayi da ba bauta da gaskiya da Allah kuma ya daina bautan kabari ba magana la ilaha illallah don bai aiki da la ilaha illallah ba da za ya zama mumini ya warware la ilaha illallah su zuri sai an samu waɗannan sharuɗan kuma wannan in illa ilaha illallah ka ta cika ko za ka iya lissafa su ko ba za ka iya lissafa su ba imanin ka yana nan kan tagaryan gare gare imanin ka yana nan da karfin sa kuma za ka shiga aljanna da shi ba sai ka lissafa su ka kawo dalilan su ba mun ka dalilan su aya a abunan a karatun tauhidi nan ba na son a ce lokaci ya mamaye ne ba tsari ka wannan babi ba saboda haka ko baka san su ba ai ko baka ba za ka iya lissafa su ba in dai la ilaha illallah da gaske kake yi tare da yaqini da ikhlasi da son Allah da manzon Allah ta zama, kuma da bin abin da la ilaha take faɗa kuma ka san ma'anar da shikenan ko da za a tare ka a hanya ba za ta iya lissafawa ba duk yanzu aka tare aka rufe kofofin nan aka ce kofa ne kowa sai ya faɗi shafi da lafa ya fita mutane da yawa ba za su fita ba ɗaliban ilimin ma lantana kuma wanda shi ba zuwa ma inda ake karatu amma in ya cika in ya kudurta wannan sharuɗin shi kenan to wannan abu ne da dalilai wani ita ce a ahlus sunna ba kamar yan bidiya ba da ilaha illallah sun zo sun kewaye ta da wani surutu wanda bai da bai da hujja daga qur'ani ko hadisi la din nan sai a gana maka wani abu Abin nan abun a ce maka la din nan tana ma'anan abin nan kore makanta kore bebantaka kurmantaka waye a zo ilaha shi ma a zazza wani abu illallahu kami an basiran wa duk a gama idan an gama wannan lissafin wanda bai da hujja daga qur'ani ko hadisi waje ne ma'anar la ilaha illallah kamar za ka khaliqun nan lara raziqa waye waye wani duk nan sai ka haddace su kuma sai suka ce taqulu la ilaha illa allah wa lan tadri ma hunaka ahu ahu ni yanzu in zaka kashe ni ba zan iya maimaita maka wa'annan abubuwan ba wannan shirkin da suka gindaya da ma'anar la'ila kuma na karanta shi na haddace shi har na maimaita shi a gaban malami kowanne sai na faɗa a ƙara mini na haddace shi gaba ɗaya amma in ka ce ga takobi nan in maimaita maka shi kafin na wuce in baka ba za ka jima la je ka dauke na to amma suka ce in kana faɗan la ilaha illallah baka san wannan ma'anan ba to kana cewa wayo wayo ne wai ba imani ne da kai ba ba aya da ko hadisi akan abu wai amma kawai ta kudu la ilaha illallah wala tadri ma hunaka ahu ahu kana faɗan la ilaha baka san wayannan zane zane da aka yi ba to kaman kana cewa wayo wayo ne wai baka da imani ba aya ba hadisi amma waɗannan sharuɗin suna da dalilan da Qur'ani da hadisi kuma ko ba za ka iya lissafa su ba mu mun imani kai mu ne matuƙar kafin bantu da su kaji da irin ta suna ba kore mutane ake daga aljanna ba daga rabar Allah ba shigar da ku ake wannan shine ilimi mala yake wa juhudi da kokari na shine ibada bayan ka faɗi la ilaha illallah kuma zama kana da tauhidi kana da ibada don shi ne bambancin mu musulmi da wanda ba musulmi ba aka kana sallah kana azumi kana zakka kana dukkan ayyukan alkhairi wa shukri da kuma godiya ta ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala rabin nan wa anishkurli wani walidai anishkurli wani walidai ka gode mini ka gode wa iyayenka shine ka bota Allah hakikanin bautansa ka dinga kyawun ayyuka don gode wa Allah bisa ni'imomin da ya kuma sai ce zib gani a zuciyanka wa bishe sani da harshenka so da ashkuru shi kuma ba kaman alhamdu bane alhamdu yabo ne da a harshe ake yin sa ka yabi abu shine kai hamdu ke to amma an ce ashkuru kuma sai kai a zuciyarka sai kai a harshenka kuma sai gabanka sun aikata Shi ne ka gode wa Allah ka yadda a zuciyarka Allah shi ne abun bauta kuma shi ya maka waɗannan ni'imomi da kake mora sannan a harshenka ka ce alhamdulillah na gode wa Allah sannan gaban ka kuma bi aiki shine ka bi umarnin Allah ka hadu daga abin da Allah ya hana kana aikata wajibi kana gudun haramu to shine ka gode wa Allah kaga harshen ka yayi zuciyar ka tayi gaban ka ma sun yi afadatkum na'amaru minni thalathatan yadi wa lisani wa dhamira muhajjaba to da ka idan mutum yace kun bi ni ni'ima ya fa'idata da ku ba guda uku zuciya na ta gode muku hannaye na sun yi muku aiki don saka muku sannan ke na ya ce Allah ya saka muku da alkhairi ko kuma kayi ne saboda haka wannan shine hakikalin shukur to saboda haka ubangiji ala ya nemi ka gode masa alishkur li wa liwalidayhi ka gode mini ka gode wa iyayenka iyayen ma ba zuwa zaka ka ce na gode muku iyayena a biyayya ne da kyautatawa shine ka gode musu din har zuciyanka ka ji cewa sun yi maka ni'ima ka ji cewa wato sun sun kyautata maka da suka zo da kai ta hanyar aure babanka sai da ya aure ya zo da kai duniya sannan ya rene ka ya ɗauki ɗawainiyanka ka ji wannan a ranka Allah babanka ya yi maka nima, sannan kuma ka yabe shi sannan a aikace kuma ka ɗauki ɗawainiyansa ka kyautata masa da wasu hidimomi da za ka maza tare da tausasawa da daraja da girmamawa shi ne ka gode wa iyayenka ne sannan ka gode wa Allah bisa ni'imominsa sai ya kara maka da in shakarkun da azidan in kun gode ni zan kara maka yace wa as'aluhu riba anni fa inni zalamtu nafsa fi talab al-amani yace wa as'aluhu riba ina roƙon Allah ya yarda da ni ar-riba wa as'aluhu riba ina roƙon Allah ya yarda anni a gare ni wato ya yarda da ni kenan idan Allah ya yarda ka ai kenan ka hai fa inni yace don ni zalamtu nafsa na zalunci raina fi talab al-amani wajen neman ƙorafi ƙorafina kaga yana tawazu kenan wato abu na farko ka nemi yardan Allah duk abin da kake sahabbai sun nemi yardan Allah har Allah ya biya yarda da su السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الله يا أيها الصحابين لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة yanzu mawar da sahabbai da suka sulhu da biya dubu ɗaya da ɗari hudu Allah ya fi ya yarda da su to ka nemi Allah ya yarda da kai yardan Allah babban al'amari yasa manzon sun a yakin Khaibar da yake zai ba da tuta wa mutumin da Allah yake so manzon Allah yake so ka kowa ya so a ba shi tuta aka ba shi na Ali to shi sa sahabbai Allah ya ji da su shi sa da an faɗa sai ake radiyallahu anhu zuwa da aka ambata radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi to da Allah ba da labari ya da shi me yasa ya yarda da shi shi sahabi saboda ya sadaukar da rayuwarsa wajen kare wannan addinin da kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din Allah sau da kawo yake zanantum nafsa na zalunci rai na fi talabil amani wajen neman burace burace wato zaluntar rai ne sabon Allah da sun duniya wanda za ta hana ka bautan Allah subhanahu wa ta'ala ne ka zalunci ranka ma'ana kana aikata ayyuka na sabon Allah wanda in an je lahira za a azabtar da jikinka kaga ka zalunci kanka kenan kai ka dawo kanka azabar Allah shi sa mutum ya yi ikirafi da wannan اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت haka maza Allah ya fara kaina Abu Bakar dinga faɗa a sujada ya Allah na zalunci kai zalunci mai yawa ka gafarta ni duk ba mai gafarta zubai sai da annabi Yunus da shiga cikin kifi سبحانك إني كنت من الظالمين وظنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه ونادى في ظلماته أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فذاك في باب وذلك جاتك إني كنت من الظالمين ني الظالمين يا الله نا ظالمتك أين فكأنت كنت أقبان الله تعالى سوف يدد والله كان يمير دم الله هو كيدد سوى كي ميزانون تنكنت في الله يغفر تامك الظلمان yace fi talabil amali wajen neman burake burake me burake burake shine neman aljanna ba tare da aiki ba wai ka zo ka shiga aljanna ta wata hanya wanda take takaitacciya shakkur da ka dan zagaya ka kawai sai ka zanta aljanna wannan buri ne ko za ka biya ne aka shigo da shi a cikin addinin musulunci wai akwai wata hanyar da za ka bi takaitacciya in ka bi ta halin wani to za ka shiga aljanna wannan rashin sanin addini ko a baka wani wuri ne takaitacce in kai ke kawai shi kenan ka yi wusuli kawai ka tafi a jihar duk abin da kai ma da gaba na sabon Allah wai da zai cutar da kai ba kaga wannan wahayi shaitan ne kuma irin wannan yahudawa su suka fara yin da nasara ubangiji ta lafi wa qalat al yahud wa nasara wa qalu lan yadkhula al jannata illa man kana hudan aw nasara suka ce yahudu suka ce ba mai shiga aljanna sai yahudi nasara suka ce mu kadai ne masu aljanna sai Allah ya ce tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum kuntum sadiqin wannan shine burin su kaga qalbul amani kenan burin su haka suke buri wani da wasu kaɗai ne masu aljanna kama aljanna ta ubansu ne wai wani ba zai shiga ba komai imani ka da tsoron Allah Allah ya wannan burace burace su ne su kawo hujjan su inda gaske suke yi ba su da dalili sai ya zo ka zo ka kirkiro su bidiyoyi ka ce wai in ba wannan hanyar mutum ya bi ba wai in duk sallar da zai yi ko sa zai zai tsatsa ko zai kanta wanda zai shiga aljanna tilka amani hujjan in an ce ka kawo hujja a qur'ani na ka faɗa babu to kaga wannan burace burace kenan to duk ka yabo da wannan ka dawo ka bi Allah ka bi manzo Allah ta kuma ita ne kawai hanyar aljanna in dai baka bi Allah ba baka bi manzo Allah ba to ka kauce hanyar aljanna tarjun najata wa lam tasluq masaliha inna safinata la tajri ala jabal kana son tsira baka bi hanyar tsiran ba jirgin ruwa baya tafiya akan wato tsan abin akan kasa shine yabal yana tafiya akan ma akan ruwa in kana son jirgin ruwa ya dinga tafiya to tsora shi kan ruwa to amma kana yana nan a kasa wai sai ka hauji ka to tafi mana kai to wasu dabarun kai na zai tafi to haka nan idan kana neman aljanna baka bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wallahi ba za ka je aljanna ba Junaidu Sadi yace kullu turuqu ila Allah masdudatun illa tariqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace duk hanyar da zaka bi ta kai zuwa ga Allah a to shi take sai hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ne kawai za ta kai amma ka biya ruwa wannan ka yaban nan wannan buri kake yi babu kuma inda za ka yi Ya ce wa afnaytu hayata wa lam asunha wa zuqtu ila ila albatalati wat tawani wa afnaytu hayata. na kare rayuwa wa lam asunha ban kiyaye ta ba ban tsare rayuwa ta ba wa zuqtu sai na karkata ila albatalati ba bidalati ba kajara ila albatalati zuwa ga zaman banza shine wato ayyuka na wasa da na jahilci wat tawani da kuma jinkiri maimakon in samu ne ta ayyuka alkhairi in samu aljanna a abin na karar da rayuwata a wajen wasa kawai da zaman banza kaga wani tafi yake yi wani dara yake yi wani gem yake duk rayuwarsa ta kare a shirme baya neman lafiya. kuma rayuwar nan jarrabawa ne tabaraka alladhi bi yadihi tabaraka alladhi bi yadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ya yi mutuwa da rayuwa don ya jarrabe ku waye aikin sa yafi kyau to da haka rayuwa wurin jarrabawa ne Allah sai ya tambaye ka dangane da ita cikin abubuwa guda hudu za ta zaluka da ma abdu mai kawai ta tsaya ala an arba'in sai ya tambaye ka abu hudu rana da jama akwai an umrihi fi ma abnahu ka ya ka karar da ita cikin da'a ko cikin sabon Allah Allah zai tambaye ka wannan to amma ka karar da ita zuwa ga fadala shine zaman banza zaman wasa da bin abubuwa na jahilci wanda da zai amfane ka ba wata wani da kuma jinkirin ne jinkirin jinkirin tuba da jinkirin aiki zan yi a ah, zan yi sai ka zo mutuwa kawai zai kai nadama wa an fi kun mimma kun min qabli an ya'ti ahadakum al-maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa a asaddaka wa akun min as-salihin ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها wallahu khabirun bima ta'malu Allah ya san lokacin da a zan yi zan yi ba ba wani niyya to sai ka zo mutuwa ka ce Allah dan jinkirta min na ciyar da dukiya ta fi sabilillah a dan jinkirta min ko kadan ne Allah ya ce wallahi zai jinkirta maka bayan ajalin kai zo to da ka in zaka yi aikin alkhairi ka tashi kai kawai fa tabiqul khairat kar ka ce sai lokaci kaza ko sai kaza ما ليس إليه أتوب من ذنبي وجهلي وإسرافي وخلقي للعنان إليه إذواك ألا ني أتوب نكي قوما من ذنبي دقى ذنوبنا وجهلي دعوة نكي أيكا تاوى نقرنا جهلي واتو أيكين دكيشي واتو نسابون الله don duk wanda ya aikata sabon Allah to ana ce masa jahili ko da ya san abun sabon Allah ne me yasa saboda bai yi aiki da ilimin sa ba bai yi aiki da ilimin sa ba sai Allah ce inna على الله الذين يعملون السيئات الذين يعملون السوء بجهالة هذا ثم يتوبون من قليل ثم ذاك فأولئك يتوب الله عليهم to wanda yake aikata aiki da jahilci ya tuba Allah zai karbi tubansa me yasa Allah yake da jahilci bi tafahati wauta domin jahilci ma'anar sa wauta ne ka sani ka take ka je kai ka jawo kanka wahala to kaga wannan shine safaha shine wauta kenan zo da haka min zambi daga zunubi na waje hali da wauta ta shine ka aikata aiki da gangan saboda wauta ka san kuma sabon Allah ne wai a rikin sani ba in a rikin sani ne ka Allah bai zai kama ka ba Allah bai zai kama ka ba in ka aikata ba ka san laifi ba ne. to amma nan jahilci ana nufin wauta wa israfi da barnana ina ta barna wato shine yawan sabon Allah wa khali'i da kuma tubewa na lil anani ga ragama wato ragaman da'a wa Allah ta'ala na tube wuyata daga ragaman yi wa Allah da'a wato ana ragama shine abin da za a daure za a daura maka wuya ana janka to Allah ta'ala yana son ka jawo zuwa gare shi in yi daka nan ka tafi kai kuma sai ka cire igiyar ma gaba daya ka cire ragaman ma kenan kana yin ra'in kanka ne yadda kake so ba Allah ne yake juya ka ba a rayuwarka ba shi yake tsara maka ba to idan ka yaka kayi asara saboda haka mutuwa mu koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala domin mu samu jira gobe kiyama wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh